na shekara 2017 zuwa 2018 kasashe daban-daban na duniya musamman nahiyar turai a ranar juma'a 25 ga watan agusta na shekara 2017 an fafata wasanni a kasar spain bangaren la liga a mako na biyu ga kuma yadda wasar ta kasance a kasar spain ranar juma'a kungiyar kwallon kafa ta real su ta lallasa villarreal da kwallo uku da nema real betis ko ta samu nasara ne akan celtic vigo da kwallo biyu da daya a ranar asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta alaves ne ta sha kashi a hannun barcelona da kwallo biyu da nema yayin da girona ta doke malaga da kwallo daya mai ban haushi labentis ko sun tashi can jaras biyu da biyu tsakanin su da portugal a corona Flamas ta sha kashi a hannun Atlantico Madrid inda ta lallasa Las Flamas da kwallo biyar da ɗaya a gidanta. a jiya lahadi ko 27 ga watan agusta da shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta eba ta sha kashi a hannun atletico bilbao da kwallo ɗaya mai ban haushi espanyol ita ma bata da daɗi ba a hannun laganes a gidanta da kwallo ɗaya mai ban haushi ita ma getafe ta sha kashi a hannun sabila da kwallo ɗaya da babu kungiyar kwallon kafa ta real madrid ko a gidanta ta yi canjin da biyu da biyu tsakaninta da biyu da valencia inda har yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta real society take jan ragaman teburin a mako na biyu da kwallo shida da maki shida barcelona tana mataki na biyu da kwallo da maki shida da kwallo hudu yayin da kungiyar kwallon kafa ta leganes take da mataki na uku da ita ma da maki shida da kwallo biyu yayin da ita kuma mai rike da kambun na shekarar 2016 ta gabata real madrid take mataki na biyar da maki hudu ita ko kungiyar kwallon kafa ta las palmas tana mataki na ashirin ne a kasan teburin ba tare da maki ba daga kasar sai kasar ingila shi kuma bangaren premier league din shi ma na shekara 2017 zuwa 2018 su kuma a mako na uku ne inda a ranar asabar 26 ga watan takwas shekara 2017 afc bournemouth ta sha kashi a hannun manchester city da kwallo biyu da daya newcastle kuwa ta lalasa west ham ne da kwallo uku yayin da watford suka sulhunta sifili sifili tsakanin su da britain and hove huddersfield staff kuwa su ma sun tashi canjaras ne babu ci tsakanin su da southampton yayin da crystal palace Palace ta sha kashi a hannun Swansea a gidan Crystal Palace da kwallo biyu da nema Manchester United ta lallasa Leicester City da kwallo biyu da nema a jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ne ta doke Everton da kwallo biyu da nema West Bromwich sun tashi Rangers ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Stoke City gidanta ta doke Arsenal da kwallo hudu da nema Tottenham ma sun tashi Rangers ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Burnley inda Manchester United yanzu haka take jiran ragama a mataki na ɗaya a mako na uku uku da maki tara da kwallo goma liverpool tana mataki na biyu da maki bakwai kwallo takwas huddersfield town kuwa tana mataki na uku ne da maki bakwai da kwallo hudu yayin da west ham take mataki na ashirin ba tare da maki ba daga nahiyar turai za mu tsallako zuwa nahiyar afirka a tarayyar nigeria inda ajiya aka gwabza a gasar premier league nigerian professional football league kenan na shekara 2016 zuwa 2017 a mako na 36 inda ya rage mako biyu a karkara gasar ta bana ga sakamakon wasan da ta kaya a jiya kungiyar kwallon kafa ta katsina united a katsina ta samu nasara akan sunshine da kwallo biyu da nema elka nemi ko sun tashi can jaros ɗaya da ɗaya tsakanin su da shooting star yayin da nasarawa united a gida ta samu nasara a kan kano filas da kwallo ɗaya mai ban haushi abia warriors ta doke mountain of fire a miracle na lagos da kwallo ɗaya da babu gombe united a gida ta gobje abs ɗaya da kwallo biyu da ɗaya yayin da plateau united suka sulhunta ɗaya da ɗaya tsakanin su da rivers united a plateau Eyimba kuwa ta lallasa wiki tuwa da garin Bauchi da kwallo hudu da nema yayin da Remosta ta sha kashi a hannun Inugu Rangers da kwallo biyu da daya Ita kuwa Akwa yana ta buga wasan ta da ma tsakaninta da lobista Star inda ta doke lobista Star din kwallo biyu da ɗaya. Niger Tornadoes a yau ta kammala wasan ta da Efa Indigo wanda jiya ruwa ya hana kammala wasan inda a aka tafi aka tafi aka tashi Efa wata tana da kwallo ɗaya neja united tana nema a yau kuma da aka dawo karin sauran wasan neja united ta samu nasara akan ifan iwar kwallo biyu da ɗaya yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta plateau united ta yi haraman lashe gasar premier league na nigeria na sha 2016 zuwa 2017 inda take mataki na ɗaya da maki 63 Montreal baya Miracle na Lagos ko tana mataki na biyu ne da maki 59 yayin da Aqua United take mataki na uku da maki 57. A kasan teburin ko masu shirin tafiya legation akwai kungiyar kwallon kafa ta AFC da akwai kungiyar kwallon kafa ta ABS kukula Saraki da wanda take mataki na 18 da maki 46 sai Gombe United take mataki na 19 da maki 43. raymond Star tana mataki na 20 ne da maki 29 wanda ya nuna ta tafi gasar ƙasa da premier league na shekara mai zuwa idan muka dawo bangaren saye da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa a yayin da ake gab da rufe cinikayya na bana a ranar alhamis 31 ga watan agusta na shekara 2017 a yanzu haka hankalin kungiyoyi ya koma kan saye da sayarwa da kuma karban aro da bayarwa kafin wa'adin wannan rana ya cika inda kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta ba da wa'adin yau litinin ya zama ranar karshe wa kungiyar kwallon kafa ta barcelona don kammala sayan dan wasan ta philip coutinho ko kuma ta hakura ita kuwa psd da monaco sun cimma yarjejeniya ne kan sayan dan wasan nan kelly mbappe inda ita psd din ta karbi aro daga kungiyar kwallon kafa ta monaco da bisa yarjejeniyan za ta siye shi nan gaba akan kudi fam miliyan 166 kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana shirin sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa na Real Madrid Marco Asensio akan kuɗi kan miliyan 75 haka kuma da yiwuwar kungiyar ta Arsenal ta rasa wasu daga cikin yan wasan ta irin su Gibbs da Luka Perez akwai Alex Chamberlain da kuma dan wasan bayan ta na Mustafi kafin ranar rufe cinikayen yan wasa daga karshe kungiyar kwallon kafa ta Everton ta ce za ta biya kan miliyan 40 kan sayan dan wasan Leicester City mai suna ba abin da ya sauka kenan labarin wasan namu ne ya huta lafiya.